Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da Niya da kuma nomad FM. Haka kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da Nazir Ahmad Hausawa ga kanan labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kudurinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey. a halin yanzu kuma a yau ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yake karbar bakuncin takwaransa na rasha sergei lavrov sabon zababben shugaban ƙasar koriya ta kudu moon jae ya faɗa a yau laraba cewar a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu koriya ta arewa To bayan kun gama jin labaran duniya yau laraba ta ba ranar samu goma ga watan mayun shekara ta 2017. The now. only comment is to pray for him. Gwamnan jihar Ekiti a Idole Fayo sai kenan yake alkawarin yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya bashi lafiya. Muna da ƙarin bayani. Za ku ji cewa an haramta amfani da babura a jihar Plateau. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun tarwatsa wani gangami da aka yi niyyar yi. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da himma ba ta garago. Masauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara ƙudurinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, James Comey, inda ya ba da hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyun Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin saƙonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI, wanda zai maido da kimarta da aka sani. sai dai kuma masu sukar lamirin koren shugaban na fbi daga aikinsa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta fbi ke gudanarwa a akan katsalandan ɗan rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na amurka da aka yi a watan nuwambar shekarar da ta gabata inda ake zargin akwai wata cuɗanya da ta gudana tsakanin kwamitin zaben trump da su mutanen na rasha a halin yanzu kuma a yau ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yake karbar bakuncin takwaransa na rasha sergey lavrov inda ake jin ganawarsu za ta ta'allaka ne kacokan kan saɓanin ra'ayin da ke tsakanin ƙasashen biyu a kan siriya ana kuma sa ran cewa lavrov zai gana da shugaba donald trump a ziyarar farko da zai kai fadar white house tun bayan da aka zaɓi shi trump ɗin a cikin watan jiya ne lavrov da tillerson suka yi taro a moscow kan cece kucen da ya barke tsakanin amurka da rasha akan harin da amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Siriya bayan da jiragen Siriya suka yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula da suka hada da ƙananan yara. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Koriya ta Kudu, Moon Jae, ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake a ziyarci makwabciyarsu ta Koriya ta Arewa kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu. A yau ne Moon yake wannan kalamin jim kaɗan bayan da ya ɗauki rantsuwar kama aiki a Seoul sakamakon nasarar da ya yi na lashe zaben da aka yi jiya Talata. hukumar zaben koriya ta kudu ta tabbatar da nasararsa da samun kashi 41 cikin 100 na ƙuri'u inda ya lallasa abokin takararsa mai ra'ayin riƙau hun junfi wanda ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un yayin da mai matsakaicin ra'ayi an su ya sami kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un zaben ya shiga cikin tarihi sakamakon yawan mutanen da suka fito domin kada ƙuri'a wanda aka ce ya kai kashi 77 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a na ƙasar wanda ya biyo bayan yanayin rikicin da ya shafi tsohuwar shugabar kasar Park geun da ake zargi da sa hannu a cikin wata damfara ta miliyoyin daloli sakamakon haka mutane suka yi gagarumar zanga-zanga wacce ta tilasta majalisar kasar ta tsige ta daga kan mukaminta. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa sojojin kiyaye zaman lafiya guda hudu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, biyo bayan harin da aka kai a ayar motocinsu wanda ake zargin 'yan tsagerin Antai Balaka ne suka kai shi. ofishin majalisar ɗinkin duniya na minuska ne ya ba da tabbacin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya guda ɗaya ɗan asalin ƙasar cambodia daga baya ofishin ya ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin sojoji uku daga cikin hudun da suka salwanta daga baya aka same su sun mutu an dai kai harin ne a kusa da ƙauyen yagofongo mai nisan fiye da tazarar kilomita 470 da ta raba shi da bangui babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya Tarayyar Afirka ta tsakiya ta jima tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan kungiyar 'yan tawayen musulmi na Saleka da suka hambar da shugaban kasar Francois Bozize a watan Mayu na shekarar 2013. India ta ce ta yi murna da umarnin babban kotun ƙasa da ƙasa na dakatar da Pakistan kan aiwatar da hukuncin kisan akan wani ɗan ƙasar India da kotun sojojin Pakistan ta same shi da laifin leƙen asiri. India ta tuntuɓi IJC ne a ranar Litinin inda ta ce hukuncin da Pakistan ta yanke wa Jadab baya bisa doka. Pakistan ta ce Hulbushan Jadab sojan ruwan India ne wanda ke da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri na ma'aikatar leƙen asirin India. an tsare ba indiyan ne a bara a wani sumame na kamun yan leƙen asiri da aka kai kuma daga baya aka yanke masa hukuncin kisa indiya ta nuna bacin ranta matuka akan kamen jadab inda ta ce an sa an sace shi ne yayin da yake gudanar da harkokin kasuwancinsa a iran kuma aka kukkula laifukan da aka yanke masa hukuncin a kansu labaran duniya kuka gama je. a yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya koma birnin london domin yin jinya gwamnan jihar ekiti ayodele fayose wanda sananne ne wajen cancakar manufofin gwamnatin buhari ya ce a yanzu babu abin da zai yi illa yi wa shugaba buhari addu'ar allah ya ba shi lafiya kamar yadda wakilin sashen hausa hassan umaru tambuwal ya aiko mana da rahoto Gwamna Ayodele Fayoshe wanda aka sani da sukar amuran shugaba Buhari a can baya ya furta hakan ne a tattaunawar da muka yi da shi ta wayar tarho. ya ce ba abin da zan ce ba abin da zan ce yanzu sai in yi mishi addu'a don ya yi saurin warkewa to amma a can baya mutane sun sanka da sukar shugaba buhari akan dukkan lamura Nigeria and on sickness, recovery, so that Nigeria can get what they voted for in him. Sai gwamna Ayodele Fayoshe ya ce, ba wai ina faɗa da shugaba Buhari ba ne, ina tunanin 'yan Najeriya ne waɗanda lamarin ya shafa. Ina roƙon Allah ya ba shi lafiya, saboda 'yan Najeriya da suka zaɓe shi su sami abin da suke so, wato ya yi musu aikin da suka zaɓe shi don shi. Kuma abin da nake tsammanin ka ba da rahoto kenan, ni ina kan gaskiya ne. To wannan ya nuna cewa ka canza matsayinka ne, sai gwamna gwamnan na jihar Ekiti ya ce. To, to pray for somebody in bad? That is what I think is what you should report, not what I think my position, I have no position Don in yi wa wani addu'a, kana nufin baya da kyau in yi wa wani addu'a ya sami lafiya, ni ban canza matsayi na ba, abin da ya kamata ka sanar kenan, ni ina nan akan gaskiya. To menene kake son 'yan Najeriya su yi wa shugaba Buhari? what they promised Nigeria if he get well so that he can give them what promised them. Sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce su ma su yi masa addu'a don ya warke da wuri ya yi musu ayyukan da suka zaɓe shi domin su. Mai girma gwamna wasu jama'a da da ƙungiyoyi sun kira ga Buhari da ya sauka kan karagar mulki kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu wato NGO to kai menene ra'ayinka? position for now is that you should get well quickly It's promises to Nigeria because Nigeria are expecting this promises. They voted for him to, to, to work for them. I'm telling you my own position as of today. I cannot speak for the NGO. I can speak for myself. It should get well and come and deliver his promises to Nigerians who voted for him to deliver on his promises. Na gaya maka matsayi na bani magana da yawun ƙungiyoyi kamar NGO. Allah ya bashi lafiya ya cikawa 'yan Najeriya da suka zaɓe shi alƙawuran da ya yi musu na aiki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan. To masu sauraro yaya kuke ganin 'yan siyasa za su bambanta harkokin siyasa da kuma yin abin da ya kamata? Bisa la'akari da abin da gwamnan jihar Ekiti Ayodele sai ya ce, ganin cewa kuma kusan za a ce ya fi kowa caccakar manufofin gwamnatin Buhari? Muna son jin ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu, karfe tara da rabi a agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa daga Jos plato yamma da Bauchi wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan hana babura. Hukumomi a jihar Plateau sun jaddada dokar hana tuka babura a cikin garin Jos biyo bayan wata hatsaniya tsakanin 'yan babur da 'yan sanda, lamarin da ya kai ga rasa ran mutum guda da dama kuma suka jikkata. Lamarin ya auku ne da safiyar jiya yayin da 'yan sanda ke kokarin aiwatar da dokar hana yawo da babura a cikin garin Jos har ya kai ga sun yi amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa masu baburan. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Emmanuel Nanle ya ce gwamnati ta ƙara jaddada dokar hana tuka baburan ne don kaucewa abin da ka iya zuwa ya komo. Eh sanarwar don a ƙarin ana ta mutanen jihar Plateau cewa takunkumin da aka sa akan masu aikin goyin cewa har yanzu tana nan gwamnati ba ta soke wannan dokan ba. Dan kuma a sake nanatawa wanda suke amfani da suke keken masar cewa takunkumin da aka samu su akan cewa aikin su za su sai an karfi tara na yamma sake nuna musu cewa gwamnati tana sayar da wannan kuma ba canza dokan nan ba. Amma kun samu cikakken bayanin abin da ya faru jiya? Eh, to bisa ga rahoton da muka samu yan sanda ko kuma hukuma sun yi kokari ne da hana mutane da an ga an fara fitowa mutane suna amfani da babura abun kuma shi suka kai da dan hayaniya wanda ta sa mutane suka haɗa kansu wato yan baburan suka haɗa kansu har kuma dai sun fara zaman lafiya a wancan bangaren shi ya sa aka ce to gara a sake nanatawa cewa gwamnati ta yi sayin daga akan wannan To sai dai wan wani da ya rasa ransa sanadiyar aiwatar da dokar hana tuka baburan, kamar Bashir Isa, ya ce dan uwan nasa ya rasu ne sanadin harbi da 'yan sanda suka yi, duk da cewa 'yan sandan sun ce barkonon tsohuwa suka watsa. Safiyar jiya ne kamar karfe tara da rai 'yan sanda da ke City sun zo kamar 'yan ashaba akwai yaro wanda ake kira Adamu Isa wanda kan ne a gare ni shi kuma yana aikin famfo ne wato plumber ne ya je so kayan aiki a daidai masana'in yan taya wa yan sandan suka yi harbi suka same shi a kai tun da aka harbe shi nan bai san halin da yake ciki ba to muka je muka sanar ma da hukumar yan sanda muka wuce muka je human rights commission inda muka je muka lojin complaint a wajen to muka koma je yaro aka sa mishi oxygen yana nan bayan an cire mai wannan a harbi suka mai a kai shi sau dai a safiyar yau ke yara na Allah karma a yanzu nan kafin na fara magana da ke na kira shi DPO na wannan head office inda wannan yan sanda suka fito na sanar musu da cewa wannan yaro da suka harbe shi kuma suke cewa wai ba harbin shi suka yi da bindiga ba sun yi harbi ne da bindigar gas yanzu nake gaya ma DPO din cewa yaron ya mutu kuma in na ɗauko gawar yaron zan kai musu tiyagas office domin su gani. Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Tena tiofef cewa ya yi har ya zuwa yau da nake magana da shi bai samu cikakken bayanin yadda lamarin ya auku daga DPO na C division a nan Jos ba. No, no, no, no, I'm waiting for Ya ce, a'a, ina jira kenan ba na so in yi magana bisa hasashe, sai DPO da ke wurin ya bani cikakken bayani. har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu bayani daga 'yan sandan ba a halin da ake ciki dai komai ya lafa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a can jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi sun tarwatsa wani gangami da jami'an fafutuka suka shirya a birnin Yamai domin gabatar da koke-kokensu game da halin kuncin rayuwa da suke zargin gwamnatin kasar da jefa talakawa a cikinsu a yayin da kuma suke cewa tauye hakkin bil'adama na ƙoƙarin samun gindin zama a ƙasar ga wakilin sashen hausa sulaiman mani barma da ƙarin bayani a wasikar da suka aike wa shugabannin ƙungiyoyin da suka shirya gudanar da jerin gwano da taron gangami a yau laraba goma ga watan mayu hukumomin birnin yamai sun umarci waɗanda ke kan gaban wannan yunkuri su janye har zuwa wani lokacin na gaba saboda dalilan da suka danganta da matsalar tsaro matakin da shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi ke ganin ya saba wa ka'ida jiya wajen karfe uku na dare aka yi takarda aka ci na bamu shirin gwani mu mutane da muka san doka da oda ba mu son tashi hankali mun yi hakuri za mu koma gida mu shirya takarda za mu ajiye ta. in Allah ya yarda sai mun ga abin da hana mutu ruga A takarar aka ba ku wace hujja aka bayar cewa lalle bai dace ku gudanar da wannan jerin gwano ba. Hujja cewa aka yi ka a tada ma al'umma hankali. Niger ba ta son tashi hankali. Alhali kuma mu kowa ya san 'yan warar hula. Mu ba mu da bindiga. mu ba mu da duci ga hannunmu baki ne gare mu kuma hitowa ne za mu yi mu nuna ma gwamnati wannan tun da yau kowa ya tabbatar da cewa shari'a ta Nijar da kuma tsaloli gare ta kowa ya tabbatar da cewa an an wawar dukiyar al'umma ba a zo aka yi mutane hukunci ba kowa ya san da cewa durwa da lom a Nijar yau da kuma matsala kowa ya san da cewa yan jarida suna cikin rudani kenan mu shine muke so sannu a hankali mu hito mu ga gwamnati don Allah mu ce a gyara ba idan batun na kasa demokradiya da toye hakkin dan adam da suke zargin hukumomin Nijar da shi masu zanga-zangar da na tarar sun tare a ciki da wajen cibiyar alternative espace citoyen na korafi a kan kuncin rayuwar da suka ce ta addabi talakawa a sakamakon rikon sakainar kashin da magabata ke yi wa matsalolin 'yan ƙasa in ji su sunana malama amina duk abubuwa ya yi tsada yau in ɗari gare ka ba ta maka kari in nawa gare ka kai mace aka baka shikka bi ko leda ba ta ci kwana kamiya wutar lantarki kufir cikin kufir tansiyon ke yanzu yara ƙanana man faɗa maka baka kwana ga barayi saboda matsalar huta ba ruwansu suna cikin sanyi motoci ac gida ac diyansu babu wanda yake wannan kasa. duk suna etranje kenan mu talakawa mu ci kanmu kai wanga in ba tashi mun kai ba mu mazan ma da tare da mu mu abba mu ga aikin sa ba malama saratu ali da ke ɗaya daga cikin masu zanga-zangar na cewa wannan matakin haramta musu fitowa kan tituna da hukumomin yamai suka ɗauka ba zai katse musu hanzari ba wajen morar 'yancin da demokradiyya ta tanadi domin walwalar jama'a biskan kasar mu ta demokrasi talaka kana da duk abin in bai ma baka hito ka wanga abu bai min ba wanga ba kenan yau in ba talakawa ba kowa ba shi ba to ga kasa duka ta talakawa ta ta duka kenan bai hana mu shi muna dan Allah ya so mun ka to mun ka dibi muna iya hitowa mu mu tsara wani jerin gwano mu zo mu yi shi na nemi jin ta bakin hukumomin birnin yamai akan hujjojinsu na haramtawa kungiyoyin fafutuka gudanar da wannan gangami na goma ga watan mayu sai dai dukkan wani yunkurin da na yi akan wannan bukata hakata bata cimma ruwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar yanzu dai nan misalin karfe goma sha ɗaya da kusan mintoci goma sha takwas na safe ne a agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci yayi da zamu gabatar da himma himma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin aikin mu dan jamhuriyar Nijar amma mazauni Faransa wato Abba Sadiq. A cikin shirin da ya gabata Abba zai an samu tambaya ne akan yadda samun ilimi yake a kasar ta Faransa ga kuma abba Eh nan nan wannan wajen wannan ma sai a ce a ce su sun bi hanya wanda ta sa suka ci gaba saboda nan in ba kiya kai ba eh, ilimi ba za ka rasa shi ba akwai yawa inda za ka tafi ka yi karatu akwai eh, abun karatu eh, wanda yake buɗe daga karhe goma na safe zuwa karhe goma na dare kana iya zuwa nan ka yi aiki ka wuni kana aiki kuma akwai bukoki kusa da shi kana iya zuwa ka yi abu nan kuma yara kaga wajen karatun yara ma nan sai ka ga sai abin ya zamanto daban da gida saboda yaro karami sai ka ga eh, da fari tun da fari ma da wuri suke fara tafiya lakwal yara tun karhe tun shekara uku ake kai su lakwal su koyi lakwal kuma daga baya su shiga primary su shiga secondary sai kuma abin da yake ya bani shawa a nan kaman wajen karatu kaga yaro sai ya zamanto eh, cikin eh, classroom su su ba su yi goma sha biyar ba ba su yi ashirin ba in ya kai talatin ma sai an ta sai uwaye sun tada gardama nan eh, ina tuni ba shekara ta wuce da yake an samu wata wani wata makaranta kusa da inda nake yara kamar sun kai ashirin da biyar cikin classroom uwaye suka tada zanga-zanga suka ce ai sun yawa ashirin da biyar ashirin da biyar amma a gidan na ta yi burkina na tarla yara hamsin yara saba'in har wani ƙasa sai ka tarla yara ɗari da hamsin ma suna suna cikin suna cikin guda amma nan ashirin da biyar ma sai ka ga an tada wani garrama an shiga kuma sai kamar eh, lakwal tana cikin tana cikin rayuwa sai ka ga an ɗauki yara an kai su wani kamfani an ɗauki yara an kai su wani wuri su ga shawa an ɗauki yara an kai su wani abu da daban da lakwalkin ma an sa ana koya musu ana gwagwada musu abu tun da wuri wuri to irin wannan abun wani lokaci an yi shi a gida amma yanzu ba a yi yaro in ya tafi lakwal sai ya dawo gida bayan lakwal sai a baya tafiya wani kamfani ba ta haya wani asibiti ba ta haya wani abu da zai waye mishi kai to to abba abba wannan kyauta ake ba da karatun lakwal a nan koko dai sai baban yaro ya biya a nan faransa kyauta ne lakwal karatun lakwal kyauta ne in dai kana zanne a nan faransa yaronka yana iya shiga lakwal abu guda ne wanda wanda wanda yake daban in kaman inda kake nan yaron ka zai lakwal ba maka iya zama a Paris ka kai yaron ka wani wani gari yayi lakwal ko ka ga yaron ka wani wata unguwa yayi lakwal nan hmm. wanda kake nan ne yaron zai lakwal amma lakwal a nan Faransa karatu ne abu guda ne ya uwa ya suke biya kamar yanzu in Allah ya kai mu wata mai zuwa Eh, lakwal eh, classroom din da ɗana yake za su tafi wani gari to wannan za a dan tambaye ka ka kawo wani abu saboda ba nan garin da suke ba in suka tafi can kaga za su zama a wani hotel za su zama a wani za su ɗauki public transport daga nan Paris zuwa inda za wannan ana iya tambaya ka ka kawo wani abu amma karatu wannan karatu dai yaro sai ya karatu har zuwa university ba ba akan uwayen shi ba su biya ba public amma an kace zaka fidda danka ka kai shi eh, lakwal ta biya akwai lakwal kin biya wannan a lakwal kin biya public eh, school wannan baka biya har yaro ya karatu har to to magana addini yancin gudanar da addini yake a nan faransa eh addini da dai eh, yin addini ba shi da wahala a nan kasar faransa abu guda ne yake kawo yake kawo darura lokacin sallah lokacin aiki to baka iya in ka samu sallar sahi kan ka fita ka tayi wajen aiki baka iya samun sallah a baka iya samun eh, sallar isha baka iya samun sallar a zafar baka iya samun sallar asar sai dai ka dawo sa ka samu gida sallar magarba da isha'i sai ka gama salloli wannan shine abin da rura amma mutane suna iya addinin su yanda kamata to kaman a gida akwai abu guda da ake iya yi da nan bamu da shi ba ba ko ina ake da shi ba kaga a gida wani lokaci wajen aiki ma akwai wani dan inda ake sha ake inda mutane suke iya zuwa su sallah nan ba a iya samun shi ba ko ina ake samun shi ba in ka tafi eh, ma'aikata ka yi sallar sahi sai dai kuma an ka dawo magarba kai sallar magariba da isha'i ka karama masallolin da suke da wannan ya zama abin darura amma in ba haka ba in ba yanzu ba da wannan yin addini ya zama abin siyasa gwamnati ya sa hukuma ya sa kanshi abin ya dan kule da kaga sa hijabi ma ba wani ba wani abu bane barin gemu ma ba wani abu ne amma yau in ka sa hijabi ko ka bar gemu sai a maka wani ana maka wani kallon kaman mamaki in ba shi ba to harkan addini kuma in azumi ya zo akwai lalle ɗan larura tunda da yake nan kamar faransa yanzu in azumi mai zuwa wannan ya zo magariba a goma na dare ake yin to kaga lalle wannan ma kuma abu ne mai ɗan wahala kamar ga ma'aikaci to in ba wannan abubuwan ba ba a iya cewa akwai abin da rura sosai kuma kana iya samun abinci halal yanzu ana sai da abinci halal da da fari da lokacin da na zo yau da shekara goma sha biyar lalle sai ka nema sai ka tafi wani anguwa ka sai nama halal ko ka sai kaza halal amma yanzu da yake mutane yawa sun gane akwai business cikin wannan abu halal ko ah, manya-manyan kamfani masu sai da abinci haka duka sun sun share abu da ake iya mutum musulmi suke iya samun halal wannan shi ma lalle ya zo kamar taimakon to aba kenan ba makarantun islamiyya kenan ko makarantun addinin musulunci ko kuma na addini daban ah, a yanda muka da yake abba kai muna wannan bayani a cikin shirinmu na gaba domin lokaci ya muna dan kullum Masu aure a cikin shiri na gaba Abba ya faɗa mana ana samun makarantun Islamiyya a ƙasar Faransa ko kuma a'a. Yanzu amadin bakon namu Abba Sadiq da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi take riga fulani. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Khadija Abubakar Belal da Abubakar Sadiq Belal jihar Adamawan Najeriya wanda suka ce salam VOA Hausa. Hakika matakin da shugaban ƙasar Amurka ya ɗauka na dakatar da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa wato FBI yayi daidai. Da fatan za a mai gurbinsa da mutumin kirki wanda zai farfaɗo da kimar hukumar a idanun al'umma. Sako na biyu kuma ya fito ne daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Ali Usman taka lafiya wanda shi ma ya ce hakika sauke shugaban hukumar da ke kula da manyan laifukan Amurka FBI san bata zo mana da mamaki ba domin kowa ya sai lariya ya san zata ta da ruwa. Sai kuma sakon Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa wanda ke cewa takaddamar da ta barki bayan tafiyar shugaban Najeriya zuwa London a game da wanda zai zama mukaddashinsa ihu ne bayan hari. Aikin gama ya gama, banjo shi muka sani. sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga fati garba na kwalo a jaura jihar jigawa wanda ke cewa ni dai a tafiyar shugaba buhari ban ga wani abin cece kuce ba domin mun san osi banjo zai iya abin da duk buhari zai yi sai kuma sakon sada sa'idu daura wanda ke cewa karancin abincin da ake fuskanta a mu na jamhuriyar nijar wani babban kalubale ne ga mahukuntan kasar da fatan za su tashi tsaye don taimakawa al'ummar nijar musamman ma na karkara da kuma kasashen duniya su ma za su taimaka wasiƙa mu ta ta haɗin gwiwa ce daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Salihu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma wanda ke cewa muna kira ga majalisar dattawan Najeriya da cewa ya kamata su yi ƙoƙari domin ganin cewa sun duba kasafin kuɗin shekarar bakwai domin amincewa da kasafin kuɗin da fatar kuma Allah ya sa su yi duk abin da ya kamata domin fara aiki da wannan kasafi. Da ƙarshe sai saƙon garba na kwallo a jaura jihar Jigawa wanda ce salam VOA Hausa daƙile wata zanga-zangar haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula da gwamnatin Nijar ta yi san bai dace ba domin kowa gyara ya sani kuma kowa ya ɓata ya sani da haka gwamnatin Nijar ya kamata ki gyara kurakuran mulkin da ƙungiyoyin suke ƙorafi a kai. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara ƙudurinsa na kora shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, James Comey, inda ya ba da hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da na Democrats babu ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI wanda zai maido da kimarta da aka sani. Sai dai kuma masu sukan lamarin koran shugaban na FBI daga aikinsa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta FBI ke gudanarwa akan katsalandan ɗin Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a watan Nuwambar shekarar da ta gabata. a halin yanzu kuma a yau ne a sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yake karbar hukuncin yake karbar bakuncin takwaran aikinsa na rasha sergey lavrov inda ake jin gana wasu za ta ta'allaka ne ka kacokan akan sabanin ra'ayin da ke tsakanin kasashen guda biyu akan siriya ana kuma saran cewa lavrov zai gana da shugaba donald trump a ziyarar farko da zai kai fadar white house tun bayan da aka zaɓi shi trump din A cikin watan jiya ne Lavrov da Tillerson suka yi taro a Moscow kan cece kucin da ya barke tsakanin Amurka da Rasha a kan harin da Amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Siriya bayan da jiragen Siriya suka yi amfani da makamai masu guba a kan fararen hula da suka hada da ƙananan yara. Sabon zababben shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu Koriya ta Arewa kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu. Ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma misalin tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda kuke ganin 'yan siyasa za su bambanta siyasa da kuma yin abin da ya kamata. A halin yanzu kuwa a dakaci yau da gobe.